masu neman mata yan uwansu to kun san na kwana biyu bai magana akan ku ba to yau ma na zo ne ina son in ku kaɗan dan Allah dan Allah ku tausaya mana ku tausaya ku tuba a mana ruwa ba ku gani irin zafi da ake yi ne ku tausaya ku tuba da Allah ku Allah zai ji tausayin mu a yi ruwan sama ko kuna son fara <laughs> ah to ka Allah ya sa ku tuba banzaye tsinanu har da sharing numbers ina a business line ina a online to ku sharing eh, layi na ku yi mun mene me za ku iya yi me za ku yadda kuka gani haka na za ku haƙura ku bani haka na za ku haƙura ku bani to ok da kwan sharing number kuna so in zo ina dan Allah ku yi haƙuri na zage ku na yi bidiyo na zage ku abin da kuke so ku na yi to to ba zai yi ba magana ne akan ku na gaya muku tun farko na fara in dai magana akan ku ne yanzu na fara lesbian din banza lesbian din wofi ni mace in zaki bi namiji ki bi namiji ki iskancin ki yanda kika ga dama in ana zagin ki zan iya kawo da fuska ba zan zage ki ba saboda ni ma mace ne amma batun lesbian lesbian hey to Allah ya shirye ku Allah ya shirye ku in kuma kun ki shiryuwan shikenan ranan ranar za ku ci kutuman goro uban ku muna nan ne ba mu nan ai saboda haka in kun ga dama ku tuba ni dai na kiya ku ku yi hakuri ku tuba ku yi hakuri ku tuba a mana ruwan sama muna jin zafi zafi yayi yawa ta ko ina ku tuba mana ha a ji marasa kunya kai Allah <clears throat> wayo Allah ya raya mana iyayenmu mata Allah ya sa mu iyayenmu mata albarka da suna abin da yanzu kuke yi kuna tunani da an haife ku ne da Allah ku ya kuri ku daina wancan dabbar rayuwar ku tuba ku yi aure kuma ku haife kamar yadda aka aka haife ku abin da ya kamata ku yi kenan sharing layi kuma